قال انظرني الى يوم يبعثون sai Iblis ya ce, Ya Ubangiji, ka jinkirta min zuwa ranar tashin alkiyama har in ɓatar da wanda na samu ikon ɓatarwa daga cikin mutane.